salati da sallamawa ga tayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi kafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga su. kai barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta lahadi ashirin da ɗaya ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma safiyar bakwai ga watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na kaifa nurabbi auladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna' na malam Muhammad Jamil Zainu Allah madaukakin sarki ya ji kanshi gafarta mishi a zaman mu da ta gabata mun fara karatu a babin da mala yake kulla masa suna da al-akhlaq wal adab babi da malam ya fara mana magana akan wasu daga cikin halayya da Na dubba na musulunci wanda ya kamata iyaye su yi ma 'ya'yansu training a kansu mun karanta na farko da magana akan koya musu amfani da dama mun karanta na biyu koya musu tsafta musamman yadda isa fa kamar yanke kumba wanke hannu kafin cin abinci da bayan cin abinci da sauransu da tsarki duka mun karanta na uku cewa mu ringa tausasawa wajen yi musu hada da nasiha da musu gyara in so samu nema mu rinka yi musu nasiha a sirci akan wannan nau'ukun muka muka tsaya za mu tashi a na hudu mala ce amrul auladi bisukuti inda al'adani wa ijabatil mu'azzin bi mithli ma yaqulu ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء الوسيلة ce a rinka kiyaye su rinka umurtan ƴaƴansu da su rinka yin shiru a lokacin da ake kiran sallah wata ce wancan wancan su rinka umurtan ‘ya'yansu da su rinka yin shiru lokacin kiran sallah haka kutan waye wannan ne? ta zaunin. su rinka yi shiru lokacin da ake kiran sallah ana kiran sallah ba a so a rinka surutu a rinka sauraron mai kiran sallah a lokacin da ake sauraron mai kiran sallah kuma a rinka amsa kiran sallah abinda mai kiran sallah yake faɗa wanda yake sauraron mai kiran sallah ya rinka faɗan kirin abin da mai kiran sallah yake faɗa an gane ku ya ringa faɗa da kiran sallah ya Allahu akbar Allahu akbar wanda ke sauraro shi ma ya faɗa bana ba wai wanda ke masallaci ne yake amsa kiran sallah ba duk wanda ya ji ne kiran sallah matuƙar mutum musulmi ne ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah to dole ya amsa dole ya amsa bayan ya gama mai kiran sallah ya gama ya ce kuma salatu ala nabi sa'annan kuma sai a yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati da da ya tabbata na salatun ibrahimiyya sa'annan bayan an yi salati sai a yi du'a'ul wasila du'a'ul wasila shine allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته mutum yayi wannan addu'a a san koya mana hisnul muslim aiko in mutum yayi wannan addu'a to sai ko mutum ya daga hannu yayi addu'a ya roki Allah lokaci ne da ake kyautata zaton Allah yana kafan addu'a amma duk wanda a ƙarfan addu'an ga wanda mai kiran sallah ya kira sallah ya amsa ya gama kiran sallah ya yi salati ya wannan addu'ar shi ne ake mishi albishir da cewa in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah zai amsa masa amma wanda yana kiran sallah yana harkan shi kila ma yana hira kila yana surutu kila yana abubuwa bai amsa kiran sallan ba an gama bai yi salati bai wannan addu'an ba to ba shi cikin waɗanda ake ce su ɗaga hannu su yi addu'a bayan kiran sallah a ce ake ce za a karɓi addu'a su ba ce to mu koya ma mu mu dun ai ko mu koya ma yara tun suna kanana su ma su saba da haka cewa ana kiran sallah amsa kiran sallar ake yi an gane ku Allah ya samu gyara قال يتي أن يجعل لكل ولد فراشا مستقلا إذا أمكن daga cikin ɗabi'u da halayya na musulunci shine yace idza amkana in hakan ya samu in akwai wadatan hakan to an na naj'ala li kulli waladin firashin, ya zama kowane yaro shimfidansa daban ya zama kowa wajen kwanciyarsa daban katifansa daban idan har akwai wadatan hakan yace wa illa in babu wadatan hakan to falihafan mustaqillan kowa ya zama lullubi mayafi da zai rufe jiki da shi daban ko da mutum biyu uku suna kwanci akan katifa daya ba ma zama ba mayafi ɗaya ba kowa in maza ne duka kowa da mayafin shi in mata ne ma duka kowa da mayafin da maza ne ku amma kuma shar'a shar'a ba haɗa mata da maza a shimfiɗa ta kana da maganar maza mai zalla ko mata zalla an gane ku yace wal afdal abin da yafi taqsisu wurfatin lil banati abin da fi in akwai wadata to ko da yara ne ya zama ɗakin mata daban wa ghurfatun lil banin ɗakin maza ma daban ya zama ɗakunan su daban-daban yake wa zalika hibban li akhlaqihim wa sihhatihim za a yi wannan ne saboda kiyaye ɗabi'unsu da kuma lafiyarsu to haka har akwai wadatar da zai zama ko da yara ne kanana ya zama ɗakin yara mata daban ɗakin yara maza daban kuma su ma matan zallan inda hali kowa da gurin kwanciyarta daban kuma mazan ne kowa da gurin kwanciyar shi daban an fahimta ku duk babu hali dole sai mutum biyu sun kwanta a kaɗi ɗaya to ya zama kowa da mayafi shi daban-daban wannan ya fi kiyaye lafiya da kuma da kuma ɗabi'a malaki na shida ta'awiduhu Allah yarmil awsaq fi tariq mu koya ma yara mu tarbiyyantar da su cewa kar su watsa datti akan hanya ko ina mutum ya ci abu ko yayar wani ma a masallaci kun gale da ku ba ma kai wani a masallaci ne ma kuma in wani ya gani ba zai karba ga ta kallo ba ta dauka ba kun gani ku in in wani ya yar shi tun da bai da hankali kai kuma da kake da hankali da ka gani sai kai ne sai mutum yayi ne sai dauka kamar haka saboda ba a saba ba misali a ce yaro tun yana karimi an sawa mishi da wannan to in gari ya waye ba sai an ce ya shara ba so da shin da da ma zai ji ba zai ji comfort ne zauna a wannan gurin ba sai ya tsaftace gurin so tun yana karami ya saba amma sai yana karami bai saba ba shine ma mai yarwa kuma ana kallo Na gobe aka ce ya share ne kamar zai wani wahala ne wani yayar kuma ni zan ko haka to tarbiyya shi ke sa mutum ya saba da wannan ce wa an mitsal haza an kuma in ma ya ga datti in ya ga datti to a koya mishi kawar da datti ya wuce ya tsallake ne da shi dawo dauka ya wuce ya tsallake wani ya da ya sha mangoro ya da kwallon mangoron ya wuce ya tsallake cin dawo dauka yau da gobe yau da gobe zai zai tsawa sannan kuma a nuna min cewa hakan kuma akwai lada hakan akwai lada a daga cikin ayyuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana imamatul adha an tariq kawar da datti da duk wani abu da zai cutar akan hanya ba dole sai abu duk abin da zai cutar a dutse ne mutane suna tintibi rami ne sun mashin ko mota zo sai ya shiga ciki suna lalata mashina da sauransu sun zo masu wucewan ba su yi hankali ba kai da kake zaune a environment kake hankali a kusa ne a kan hanya zai iya jima mutum ciwo zai iya fasa tayan moto zai iya fasa tayan mashin sai ka ɗauka yar inda inda inda ba za a samu wannan cutar cutarwa ba an zane shi yasa a da duk anguwa duk anguwa aka yi anguwa sai an yi gurin zubar da shara sai an yi gurin zubar da shara yanzu ne da yake wahala so da sai zama rashin hankalin kamar hadda hukuma masu sun zama su da hankali amma duk anguwa kowace anguwa tana da gurin zubar da shara yanzu inda aka sani inda ma sama da shekara ashirin ko talatin wajen zubar da shara ne an share an siyar. ma'ana ko yan anguwa yanzu ku san da za ku yi kenan akwai wani wani wasu da na sani suka rinka rigima ya rinka rikici akan akan shi da makocin shi wai ruwan gidan makoci yana zandarawa gidan shi ya toshe hanyar magudanar ruwan makocin a buɗe ke rigima da shi shi makocin bai shi kuma kullum rigima har wata rana ya kako duba gari mafan duba gari ko Ɗan environmental health su da hausa ke ce musu duba gari ya je ɗauko su suka zo wai za su ji taron shi wancan makocin sai makwacin ya ga abin nan akwai cin mutuncin ya yawa sai shi sai ya ɗauko yan ministry of land and housing zo ku auna ina ne boundary ɗinsu suna zuwa sun ce ma wancan makwacin da yake rikicin suka suka rola master plan na anguwan sun ce mishi kai inda kai ginin nan wanda ya tsaya maka ya tuce ka saboda asali gurin inda kai ginin a master plan na anguwan gwamnati ta mai da shi wajen zubar da sharan anguwan ne shi yasa duk hanyar ruwan mutanen anguwan ya gange ke gangarowa zuwa gurin saka yanzu kai da ikon ya kai kara dama gurin hanyar zubar da sharar ne da da cikin anguwa yanzu abin da yake faruwa ke turaga sai shi yasa sai da kuma sai yawa a gari saboda in mutum ya yi shara daga nan yana tunanin sai ya tafiya kusan kilomita biyar kafin ya zubar da shara kan ya yi cewa zo ta saman gida ba ya faruwa ne ya faruwa sai ya watsa ta saman gida ko haka wani kuma ya zuba a kwalwaci shi kenan kwalwaci ya toshe hanya ya zama gaba ɗaya da ci in an yi ruwa mai ƙarfi shi ma ruwa ya turo shi daga kwalwaci zuwa bakin kwalwaci kaga da ci an gama ruwan sama kaga yadda ka sa bola an goya zama bola to haka duka wannan tarbiyya ce kuma haka haka haka waɗanda suka suka ƙirƙiri wannan tsarin su haka iyansu sun mutu wannan tarbiyyar a kwana a tashi kuma sai iyaye suka daina ma 'ya'ya kuma irin wannan irin tarbiyyar har ya kai ga akwai lokacin da in mutum ya kai wa ganin abun kunya ne a ganin na je zubar da shara imagine alhalin ya zama abun alfahari alama ce na kai mai tsafta ne ga shi za ka kafa shara kuma za ka zubar a unguwa ba za ka zubar a hanya ba za ka je designated area da aka yi don zubar da shara a nan za ki je zubar da shara wannan ya kamata ya zama abun abun alfahari ne abun abun jin daɗi ne na mutum ya zama daban amma haka duka abu ya zama ba haka kuma ba a dokan ƙasar nan har a dokan kotu akwai hukunci na musamman akan zubar da shara akan hanya akwai wanda wanda ke zubar da shara akan hanya akwai hukunci kaza za a za kai shi kotu za shi sharan kaza a kotu amma haka duka bai wannan ya kata mu kiyaye in in rashin hankalin ya yawaita to mu musulmai musamman ko musulmai da muke zuwa makaranta sai mu ɗabi'antu da ɗabi'a na masu hankali saboda mun yadda kowa da cewa wancan ɗin bai dace ba ma wani wanda bai taɓa hatta wanda ya zubar ta ya share gidan shi ya watsa ta saman katanga ya fito waje ita wani zai ce mun shi yanzu abin nan ya dace wallahi ba zai iya ba amsawa zai iya baki amsa in ya iya baki amsa kenan ya ce to ya zan yi sai ce malam to ya zan yi hakura mutan kenan irin ya yi ne saboda bai san inda zai zubar da sharan ba amma ya san abin da ya bai dace ba Ya san ana iskar ruwa datti da wari ya ishi ko ina so da shi yawa Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara sannan ce abu na bakwai at-tahziru min rifaqi su'i wa muraqabatihim في الوقوف في الشوارع mu ja ƴaƴanmu daga abokai na banza ya zama waɗanda za su zama abokan su zama mutanen kirki su zama mutanen kirki kada zaman to kuna da ƴaƴa amma ƴaƴan ba sa sha'awar yin abokantaka sai da mutanen banza la'alla ko ka koya musu wannan haka la'alla ko ka koya musu don wasu su suka suna da ƴaƴansu yin abokantaka da mutanen banza lokacin da yaro ya tashi ya ga uwan shi da uban shi suna hiran wani ɗan sin da yake burge su ko wani ɗan ƙwallo da yake burge su shi ma ya su ma yaron kowa na da sa shi a ƴan sin da ƴan ƙwallo shi kuma wancan sa ɗin nasa a ƴan sin da ƴan ƙwallon ai yana yayi nisa da shi to duk lokacin da ya wani wanda ya kama da irin sa zai zama me zai zama shine masoyin shi ko kuma wani wanda suke suka suke sharing ta kowa gawa sai zama abokai sai zama abokai yau ma a gida ƴaƴan shi kowa yana da club da yake supporting har za a yi kwallo da uban da yara duka za a zauna kowa yana da club ɗin da yake supporting kaga wannan gidan matacce ne wallahi matacce ne murus matacce ne kaga wannan lalacewa ne ana samun wani ɗan ya ce babu yau za mu ci ubanku eh tun da za su yi kwallo da da kulob ɗin baban da kulob ɗin yaro wallahi ba abin da yabo yana faruwa a zauna ana musun kwallo da uba da ƴaƴan shi kaga wannan an lalace an kashe gida an kashe gida kuma lokacin da ake musun kwallon nan ba za ki taɓa zuwa kuma gidan wata rana ki samu wai baban ne yana faɗan ya bude Qur'ani yana gurin nan ana iya karanta da kaza yaron yana cewa ya sa a makaidan tajwidi a kaidan tajwidi kaza ne ba wannan a gidan ba wannan a gidan amma ana motsin kwallo ana motsin yan sim kaza an gama kallon wani series har zuwa zauna da iyaye da yaya ana motsin wani ai shi fi burgewa ai wani da an sa shi a rol kaza da kaza da kaza a wannan mataccen gida ne wallahi mataccen gida ne duk wanda ya ga gidan shi ya zama haka wallahi ta yi kuka kuma ya kokarin gyarawa kafin ya mutu saboda wallahi in ya mutu zai ji a jikin shi wallahi duk wanda gidan shi haka yake in ya mutu wallahi sai ya ji a jikin shi saka mu ja kullun su game da abokan banza sa'an nan ma da ce wa muraqabatuhum min al-wuquf fi shawari mu rinka bibiyan su mu rinka sa musu ido akan a ina suke tsayuwa wuraren zaman su a anguwa mu hana su zama fi shawari a kan tituna majalisan kan titi kan hanya wanda a wasu guraren masu sai ga haka mata suna da majalisa wallahi a garin nan a garin nan akwai kaga hajji mata suna da majalisa na la'asar wallahi na la'asar ba hajji mata suna da majalisa akwai majalisar la'asar na mata an ce majalisa ana a gida ce magana a waje ne a waje a waje to ko na maza ne haramun ne balle mata Annabi sallallahu alaihi ya hana ya hana ya hana maza yin majalisa a bakin titi har mun sha karanta a nan ko ya hana maza yin majalisa to bare kuma mata amma ga mata a kofar gida wai suna hira wai suna hira wannan kuskure ne wajibi ne akan iyaye su yi iya bakin kokarin su wajen su ba sun hana su mu a da a yadda muka tashi iyaye mu ko anguwa za su je ba su zuwa anguwa da rana haka zuwa anguwa da rana idan ba ka zuwa anguwa da rana kafin a je anguwa wallahi sai an tuka mu sai an kira sallan magariba sai a tura mu a mu ne za mu fara jiran eh maza sun shiga masallaci dukkan sai su shiga sai kuma za su tabbatar sun dawo kafin a idar da sallan isha lokacin maza suna masallaci lokacin maza sun shiga masallaci sallar magarba lokacin za a je anguwa ko ba za a dawo ba sai lokacin da maza suka shiga sallan isha sai a dawo to kar ma a haɗu da maza a kan hanya da ma kar a haɗu da su a kan hanya amma kaga wai da yanayin mutane ya lalace abubuwa suka lalace ne kuma kuma sai mu duk da haka mu yi kokari tunda mu musulmai ne sai mu ta adjusting rayuwar namu mu yi ta kokarin ya tafi da tsarin musulunci amma kuma shi kuma muka lalace sai muka lalace Allah ka shirya da mu mal abu na takwas malaki at-taslimu ala al-awlad fil bayt wa shari'a. a matsayin mu na iyaye in za mu shiga gida mu rinka yin sallama ko da yaran ne kadai a gidan ni sallama kafin mu shiga share in mun haɗu da yara a kan hanya mu rinka yi musu sallama san wace ai yara ne a mu yi musu sallama annabi sallallahu alaihi yana yi wasaf in ma a masallaci wa gansu a cikin sahun sallah mu sallama mu sallama ba gane ku amma ka ga ba abun ba haka yake ba kuma mutum zai shiga gida yana da daren gidan shi ne ba zai sallama ba ko da akwai makullin gidan kai za ka buɗe amma ka yi sallama ai akwai mutane a gidan kai ko ba kowa a gidan akwai bukatar ka yi sallama in za ka shiga akwai bukatar ki sallama matsayinki na uwa da gidanki ne amma ki sallama ki sallama matsayinka na uba ko namiji babba ka wuce a kan hanyar ta ga yara kai musu sallama amsa su amsa hada ke wannan abu ne mai kyau wuce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu sallama cikakke su ma su amsa su ji daɗi abu na tara yace tawsiyatul walad bil ihsani ila al jiran wa adami iza'ihim mu rinka ma yara wasiya cewa su rinka kyautata wa makotansu yaro tun yana karami ya san makocin shi yana da haƙƙi a kansa makwabci kuma iri-iri ne kowane nau'in makoci da makoci na kusa da makwabci na nisa mu yi ma 'ya'yanmu wasiya cewa su fahimcewa duk wanda yake da makoci to makocin nan yana da haƙƙi a kai shi makwabcin nan yana da haƙƙi a kan shi yana da haƙƙin ya ta masa yana da haƙƙin kar ya cutar da shi yana da haƙƙin karya karya kar ya cutar da da makwabcinsa ko ta wani hanya hmm? kada zama za ki dafa abinci amma hayaƙin abincinki yana shiga windon makwabcinki in ma yaro ne ki ma yaro fara kiya wannan kuskure ne shari'a ta hana ki tashi da sanin cewa kuskure ne kana ki sa janareto gidanki daidai da wanda makocin ki cikin kunna janareto kina shan fanka shi kuma ya gagara bacci da karan janareto da hayaki wannan cutarwa ne ka gane da duk wani abu da zai zama sanadi ne na cutar da makocin kar mutum yi akwai ma yara wannan abu na goma yake ta'awidul walad ikrama bai mu yi training yara su san yadda ake girmama bako in aka yi bako ana girmama bako wa ihtiramahu da mishi karamci wa taqdima ziyafa lahu kuma aka yi bako akwai bukatar a kawo masa ziyafa a kawo masa ruwa in akwai wani abin da ya fi ruwa a kawo masa in akwai ruwa mai kala mai zaƙi a kawo masa in akwai abinci a kawo in ma babu abinci in ma babu abincin ba gama abincin ba to ko naman da aka soya za a sa abincin ya kawo mishi shine abu yafa shi ne bauke ke ce liyafa da hausa ha sai ga yi ko da hausa aka ce liyafa ai akwai nama a ciki ko bai larabci ne shine abu ziyafa mana da za ka kauma bako in kai bako shine nan ziyafa ko bauke yake ce liyafa mun fahimta ku ba ka shi kalman liyafan ma larabci ne ka hauke ya mai da kwazo ɗan ya zama mai lamun sai mai da shi liyafa ko mu koya ma yara su fahimci cewa aka yi bako aka kama bako abinci to ba zama ke a gurin ba Bani da yake yi bako kuma ki kawo bako abinci kuma ki zauna a gurin to rowa kenan wala rowa kenan dama ya ba ka so bako ya ci ka so ya tafi ne ba zuci kayan ki canja kayan ki amma an yi bako an kawo amma wako abinci to ana tashi ne kuma da za ki ki wuce kitin ki kira aiki ce to bari dan abun nan kafin ka gama ko kafin ki gama sai ki je ki kirkiri wani abu ki kai ki ta yawo haka kamar na minti goma ko sha biyar alal akalla ya dan ya dan ta abincin haka ko ba kamar yadda ko da kin dawo kwareri ya riga ya fara ba zai ba zai dena ba sai a wannan amma akwai girma akwai nau kuma kake zuwa ba ko da abinci a rote da fulai kike shi ne sa da kai shi ma rowa ne zai ya dan sa tokali da ya ce karkara zage shi duka duka wannan yana da cikin abin da ya kamata mu sani magabata annabi sallallahu alaihi in yayi bako musamman in bako da daddare ne ma ana kawo abinci aka yake da gangar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kashe fitila kama a ci balballe wanda ko da da riga aka ɗanyi haka iska ya zo zai kashe shi wani a ji a kunna sai a kashe kamar minti ashirin ba kunno a ci ka san a dawo abinci a wuta rabi haka ake yi haka ake yi amma kin yi bako kin zo kin da abinci kuma kin zauna kin mace kin mace zurai sai ba zai ci ba ba ta ci ba Allah ya yi alhamdulillah ruwan ne kawai na ɗan zan dan sha ko ba da alhamdulillah yana da bukata amma ki musu muzurai to ba haka bane ki buɗe plate ki zuba ki zuba jewa sosai ki zuba miki sosai sa komai lafiya lau sai ki rufe ce to da Allah ina dan ai Allah ya gure ina dan wani abu ne garin jin tsara ce to ki bali sai ki shiga ki cewa da harkar ki kafin ki dawo akalla yayi radin ko ba komai ya dan ko bai koshi ba an ɗan kai wani geji sai a sha ruwa to in zai tafi kuma ba kin ba ki ɗan drink da waye bai sha ba zai tafi ki tanadi leda amma bayan da expression shi shine ya ɗauka ya riƙe a hannu ya fita da shi a amma an kika tanadi leda kika sa a ciki sai raka zuwa bakin kofa tuka bajin sun kama da ya ce oke to to to sai a ya wuce gurin so nan duka ya kamata mu iya mu iya ko mu koya ma yara a koya ma yara wala na san lokacin da in aka yi bakuwa in maman mu yi bakuwa Ko bakuwan ta tafi za a tambaye ka menene kalan kayan da bakuwan ta sa in ka faɗa Allah ka sha bulala kalan ka zauna kenan kai bako kuma ka zauna kana ta kallo haka iya haddace kalan kayan da ta sa duk wanda ya rayuwa shekara ashirin da biyar talatin ba ya san wannan tarbiyyar ya san wannan tarbiyyar to ga duka wannan wannan tarbiyyar an yi watsi da shi kuma tarbiyya ce ta musulunci to mu koyi wannan an gane ku. yanzu daga yanzu duk lokacin da aka yi bako a kauruwa da sauransu sai kowa ya kama kanshi a je ka ɗan ɓata lokaci tukun sai ka ga an girmama bako kenan idan dama rowa ne mutum yake so yi Allah ya samu gyara Allah sai kulla sabon fatali yace aljihadu washaja'a shajaa ya daga cikin wajibi da ke kai kiyaye su kudaitar da yara jarumta kuma su nuna musu mahimmancin jihadi ya ke nufi da jihadi musamman ma a wannan zamanin tun a matsayinki na uwa musulma ce ba ki karantar da yaranki menene jihadi ba to duniya kuma za ta karantar da su kyaman jihadi musamman yanzu da akwai iska da yawa da suke ta'addanci da sunan jihadi kamar boko haram misali ko ba sun ce jihadi ne suke ba kaga jihadin ke kenan ko jihadin shedan wani jihadi ne ya ce ka zai kashe musulmi ko wanda ba musulmin ba wa ya ka yaƙe shi haka kawai wa ya ka yaƙe shi haka kawai mun sha yin bayanin ƙa'idan da musulunci yake bi kafin a yi jihadi ba koya ma yara ke yi fabbin tafisa jinsatan lil usra yana da kyau mutum ya keɓance wani zama na musamman da family ɗinsa kana da ƴaƴa kana da kannai kana da yayyi kana da kaza to zama alal akalla kuna da wani zama na musamman da kuke tsakanin da su musamman in kana da Allah ya baka wani abu na ilimi ya zama ko a sati ne so ko a wata ne so ya zama to akwai wani zama na musamman da kake kake yi da su an karantar da su yace wali kalami haka kuma kana da ɗalibai da kullum kana karatun hadisai da Qur'ani to a samu wani lokaci na musamman kuma wannan yau ba ranar karatun ƙur'ani ba ne yau ranar tattaunawa ne wannan yana da kyau sosai yana da kyau sosai wanda da yawa da yawa za ga makarantu makarantu islamiyya ba sa wannan sai da kullum kullum a ta ƙara karatu ko da abun nan amma halaka a ce yau yau ba za mu yi karatu yau ba wanda za a ƙara bishi karatu ba wanda zai yi karatu yau za mu tattauna ne kasar mala da zag yana yi ni ma ina yi muna wannan koyewa ranar tattaunawa ne kowa ya faɗa abin da yake so wanda ya faɗi na kuskure a gyara mishi wanda ke da tambaya a mishi wanda ke kaza to haka ake yi mala yace a wannan zaman ya qara fiha al-muallimu kitaban fi sirati ar-rasul wa sirati ashabi a zama a cikin irin wannan zaman malami ya sama al-ɗalibansa ko kuma iyalansa wani littafi wanda ke magana akan tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin sahabban manzan Allah Allah ya kare da gare su tabi'un da halayyar su ya rika karantar da su yace ni ya'lamu annahu al-qa'idu shuja saboda su san cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam da sa jagorori ne kuma jarumai ne kai wace wace kwancan Ubangiji a san iyalanka su cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam da jagorori ne kuma jarumai ne yake wa anna sahabatuhu ka Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Muawiya fatahul bilad a karanta da su cewa waɗannan manya-manyan sahabban sun buɗe garuruwa da a musulunci sanadiyyarsu ne musulunci ya kai garuruwa da yawa har yanzu inda muke har wa muka zo musulmai har wani ka zama musulmai da futuhat alƙawarin da sahabbai kai kai daga wannan garin su je wannan garin akwai sahabin da tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da ya bar garin Madina duk da yawon yada musulunci bai koma garin shi zuwa ga iyalan shi ba har ya mutu akwai sahabin da tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya tafi sai nan ka ta yaɗa musulunci tun da ya tafi ba su ƙara haɗuwa da manzon Allah ba har manzon Allah ya duniya kawai sai dai in ana tafiya sojoji suka ragu ɗin garin da aka je in aka buɗe zama garin musulunci za a yi da mutum uku ko hudu zo masu karantar da mutanen garin addini da kaza da kaza da kaza sai a ƙara gaba na kai wani gurin da sojoji sun ragu ko sai dai sako zuwa jan annabi sallallahu a ƙara mishi abokan tafiya sai da sake turo wasu tafiyan kenan su Khalid bin Walid sai annabi sallallahu yana ji komanda bai dawo Madina ba har sai da har sai da manzon Allah ya bar duniya Abubakar ya zo yake ci gaba dawo ba har sai da Abubakar ya bar duniya sai na Umar ya zo har sai da sai mai shekara uku kafin aka tafi dawo Madina sama da shekara kusan shekara bakwai kawai yana tafiya ne a je nan a musulunci da su a wuce gaba a musulunci da su a wuce gaba a tafiyan kenan ba dawowa Ina maza Allah ce a tafi to an tafi to a koya mutan wannan mutan irin kokarin da sahabbai suka yi kuma wanda za a samu wani wani karkatacce ne karkataccen baki da karkataccen tunani in ya zagi sahabbai a fahimtar da shi wanda kake zagi nan da ba shi ba da yanzu dodo kake yi kila ma da an yanka gafo kila da an ba da kai ma wani dodo to an karantar da ya'yan wannan mu kantar da su cewa wa kanu sababan fihi gayatina cewa su sahabban nan su ne sababi da sanadiyyar su ne muka shiryu muka zama musulmai wan kafaru bi sababi imanihim wa qitalihim wa amalihim bil qur'ani was sunna kuma sun yi nasara ne saboda imaninsu da kuma tsayuwa da tsayi wajen yaƙi da kuma aiki da suke da alƙur'ani da kuma sunnan manzon Allah صلى الله عليه وسلم وأخلاقهم العالية منونا مستوى للي سنسى ونصراني سوى تبيعون سدسكي دشي أوكاكا تبيعون حيث جرما ما في درجة شفا لوقت دا لوقت سينا عمر الله يقارع جاء بريشي أقول لوقت بطورة وصل الجناسك جيائي بأن سنعو suke faɗa masai na Umar cewa sun yi nasara a yaƙi. Amma tun da aka fara yaƙi tun da safe ba a yi nasara ba sai bayan sallar la'asar. Sai na Umar ce sai an sallar la'asar ta ce eh. Sai na Umar ko sai tashi a lola Sai na fila. Ya rinka tuba ya rinka istighfari. ce ko ba ko kila akwai wani laifi da ni a matsayina na shugaba na ma'alla Allah shi sa Allah bai ba ku nasara da wuri ba. kaga su kenan duk lokacin da suka nemo na abu wajen Allah ba samu suna ganin akwai laifin da na ma Allah to bari in tuba da Allah Allah zai bani to wanne yasa suka samu nasara yasa duk abin da suka sa a gaba suka ci nasara amma mai mun kun ba haka ne al'amari yake ba ku mu namu ya ci abin sai dai mutum ya yi korafi in an ce addu'a ce shekara nawa nake ta addu'a da shekara nawa da yake ta addu'an da bai samu makincin bai kan ce kuma ya tsakanin da Allah yake ya tsakanin ki da Allah yake ya kike sallah kin ma iya sallar kuma kina yi a kan lokaci kina da gaskiya kina da amana ba ki ƙarya ba ki zalunci kina da biyayya ga iyayenki ko da ko da mijinki ya zaman ki da makotanki da ƴan uwanki ke maro wata ya ce ko mai kyauta abubuwan da za ki duba kenan tsakaninki da Allah kina gyarawa kina ci gaba da addu'a kina gyarawa kina ci So duk wanda yake saba ma Allah sai ya roƙi Allah sai Allah ya ƙi bai sanadiyan sa'a ma Allah da yake to alama ce da ke nuna Allah yana son shi amma duk wanda Allah zai san shi wanda Allah ya riga ya sa shi tsawon wanda sai ya musu azaba sai ya ci gidansu wallahi duk sabon da mutum ke duk abin da kuma yake nima Allah zai bashi so da Allah zai ma so ya tuba zai ma Allah zai san ma ya gane yana laifi ba zai tuba a Allah zai ma san ya gane yana laifin ba zai tuba shi yasa yana nima Allah zai bai so da Allah ya tabbatar da shi da laifin da yake yi kawai ku je je lahira ya ta rasul don kuma ke ma haka kike so to shikenan sai ki ci gaba ga fili ga mai doki to mu gane cewa sahabbai sun yi nasara ne saboda kyawun ɗabi'unsu da kyawun mu'amalansu da adalcinsu har ga waɗanda ba musulmai ba sai na umar yana amirul mu'minin wata rana ya shiga kasuwa sai wani dattijo tsoho yana kwadago da kare ta ɗaukan ta ya ce kai dattijo mai faru da girman kan nan ba za ka hutawa ya ce ya amirul mu'minin ina neman abin da zan biya jizya ne a cikin musulmi ba ne kuma in ba musulmi ba yake zama a garin musulmai dole rinka biyan tax sai ina nima abin da zan bayar da tax sai na mace a mun karfi tax a gurin da kana matashi har ka tsufa mun yafe maka tax ko mun sa maka salari ba zai biya tax ba kuma za a rinka biya shi ne salari saboda tausayi wannan shi ne faɗabi'un sahabban annai muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka sai na umar an yi wani shekara da kira amar ramada ana kiran shi shekaran toka so da tsaban rashin ruwa babu abinci gari kowa ya shiga halin yunwa sai na umar ya fitar ya shera ya ce daga yau an daina haddi an daina hukunci farawo ke daga yau an daina hukunci duk wanda a gan shi ya yi fatan abinci ko abu da zai ci shi da iyalai shi ba za a tsara miki hukunci ba so da kowa na cikin hukunci ba hukuncin sata daga yau ba zai ba hukuncin sata yace ke eh kenan na biyu aka zo da abinci sai daga cikin sahabbai ya so tarin abinci a mantuwan yara kuma aka shigo da shi za a raba kyauta ta ka fara kaiwa gidan shugaba sai na umar yana zaune kuma kullum addu'a yake kullum sallah yake yana roƙon Allah ya fitar da al'ummarsa daga cikin wannan bala'i yana zaune inda yake na tsira yake addu'a ta ka bashi gurasa da zuma yace ai na ka samu gurasa da zuma a wannan halin aka ce eh wani wana ne kawo sai a gaba a fara kawo maka yace ai shugaba shi bawa ne na waɗanda yake shugabanta sa yanzu abincin nan aje a raba wa mutane in kowa ya ce koshi in ya rage a kawo in bai rage ba za mu ci gaba da haƙuri bawan sai na umar salim ya ce ko da bala'in yunwa da rashin abinci ne kyau sai da sai na umar ya rinka bucewa, katin shi sanda ya rinka bucewa. shi ne shugaban kasa ba duk abin da ya kawo na abinci sai ce a ba talakawa a tarba ma talakawa kawai shi yana cikin yunwa da rashin abinci da rashin kulawa har sai da katin shi ya karye rinka bushewa Waga wannan shi na ɗabi'un safai shine ɗabi'un kuma sun koyi wannan ɗabi'a ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa yin wannan halin na rashin abinci wani sahabi yanzu yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ya daga tufafin shi ya manzo Allah sai da ya tsawara dutse a cikin shi sai da ya samu sauki a yunwa sai mutum yana jin yunwa kuma sai ya ɗauki dutse ya sa tsakanin ƙirjin shi da saman cikin shi ya tamke yana samun sauƙin yunwa shi yasa ai shi yasa ba ga sojoji a cikin daga cikin in za su je in za su je filin yaƙi shi yasa wannan uniform ne bal a kaman ciki so da yana hana jin yunwa ne amma kar ki kuskure ki kwanke sai akwai abinci don kika kwance wallahi kashi ma ba za ki iya to wannan aka yi nuna manzo Allah gashi ya ɗaura dutse ne ma a ciki yake wallahi da manzo Allah ya ɗaga dutse sai ga manzo Allah shi dutse biyu ma ya sa ɗaya ma ba za ta mishi ba saboda wannan shine abin da suka koya to mu karantar da mutane wannan shine ɗabi'unsu amma duk wannan halin fa ba sa yarda a ci mutuncin wani mutum musulmi kadirar banu qainuqa mace ɗaya suka wulaƙanta ya shiga kasuwar su kabilan mai naka yahudawa ne wanda suke zaune a wannan garin madina garin su na gefen garin madina wata mace ta je kasuwar su ta ce wani abu da ta shiga kasuwar ta tsuguna tana siyayya sai wani bai wuce sai taka mata zani tana miƙewa sai zanin sai kwanci sai ta yi ihu wani musulmi yana gurin yana tasowa sai kai bai wuce lahira so da an ci mutuncin ne mace ɗaya kawai kai shi lahira labari ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada rundunan yaƙi sojojin yaƙi zuwa garin Banu Qainqa so da an ci zarafin mace na aya aka zaɓe sun da aka kwana ashirin da biyar ana musu bala'i kai da garfe manzo Allah ce masu bargarin an kore su gaba da ba ma so ganin su kusa da Madina wannan shine ɗabi'unsu ku koya ma ya san irin ƙoƙarin da sahabbai suka yi wajen kare mutunci to haka wanda suka zo bayan su ruba babban dan Harun Rashid wanda kira al-Mu'tasim billah wanda ya yi khalifanci hijira da shekara ɗari da casa'in da tara bayan haruna rashid ya rasu bayan lokacin su imamu shafi'i kenan yana zaune a fadar shi a bagdad aka ba shi labarin wata mata wasu 'yan ta'adda sun kama ta a iraq kada shi ai lokacin aka ce wani sarki ne na musulmai duk duniya ne duk ikon musulmi yake shi ne shugabansu aka ce ga wata mata wasu 'yan ta'adda sun kama ta a iraki kuma tun da suka kama ta abin da suke faɗa shi ne mu'tasim kana ina za a ci mutunci na shi ko mu'tasim yana Baghdad a cikin da ta yi kusan wata ɗaya ta za a yi ta garin amma ta san shi ne amir ɗinta tana kana ina za a ci mutunci na da wannan abin ya faru sai ban sai da sati tukun labarin ya zo mu'tasim ga wata mata ‘yan ta'adda sun kama ta Da kuma abin da take faɗa mu'tasim kana ina za a ci mutunci na mu'tasim ya tada runduna na so ina yaƙi da shi ya jagoranta da kanshi suka tafi garin sai da ya kwana arba'in da ya wanka bai tallaka ba sai da ya hukunta waɗanda suka ci mutuncinta sai da ya kwana arba'in president bai tallaka ba bai wanka ba so da matara haka suke yi haka so mu koya ma yaran mu irin waɗannan tarihin su sani so da mutum ya tashi aka ce wannan sahabi ne wannan tabi ne fa a ce babban mutum ne ashe babban mutum ne Za ka ce sahabi ya ce kaza ya fahimci cewa magana ne na babban mutum wanda yake da kishi yake da ɗabi'a mai kyauci da san mutane yake da taimakon mutane haka ya kamata to malai ce mu koya ma yaran mu wannan sana ce tarbiyatul aulad ala shuja'ati a koya ma yara jarumta kar mu kar mu bar yara su tashi laƙwamai ko kar mu bar yara tashi laƙwamai yaro tun yana jariri ake kura mishi jarumta da ƙarfin da shi kada zama yana jariri kullum a kan katifa a a yi shi a ƙasa waje mai ƙarfi shi min nau'in da eh, inda in aka duka za a ji zafi yadda yake buga gaba yake burge ma da yana ƙara mishi ƙarfin jiki da ƙarfin kashi tun na ake farawa kuma kadin a yaya sha nono sosai suka yana cewa wanda ke ƙara mishi ƙarfin ƙashi ya tashi da jarumta ba za ki taɓa haɗa wayo kwakwalwa da ƙarfin ƙashin yaron da ya shekara biyu yana shan nono da yaron da ya shekara ɗaya ba ba za ki taɓa haɗawa shi ya daɗe wani yaro yana shan nono ya baki ƙwalfin kwakwalwanci da ƙarfin ƙashin shi to mu koya ma sun suna ƙanana mu koya musu jarumta yaro ya tuntuɓe ya faɗi yana faɗuwa ko a zuwa ɗauke shi yana faɗuwa ki kan ba gani ba ya ɗan yi kuka ya gaba kula shi ba ɗaya shiru amma ko manyan su baka ce ka faɗi ne zai fara samun kuka za a ake ciki dama ta yi kulo ne tun suna yara haka in suka girma a koya musu wannan yace wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar a koya musu yin mutane nasiha a koya musu cewa in suka ga mutum yayi au mara kyau su saka nasiha tun yaro na karami a koya musu wannan in ya gawo mara kyau ya yi magana ce amma kaza babu kyau a makaranta an ce mana kaza babu kyau a kuma za ki koya mishi ne in ya zama in ce suka yi mara kyau ya faɗa miki ba za ki kwaɓe shi ba duk lokaci in ya faɗa ma wani za ki ji daga amma ya faɗa miki da kafi da daga shi ka fara zuwa makaranta to ina rashin kin hana shi ci gaba da yayi yi kenan yace wa Allah ya khafu illa Allah mu koya mu cewa ba wanda ake tsoro sai Allah muqamin tsoron Allah yace wala yajuzu taqwifuhum bil akadib wal awham wal zalam Je halatta ba mu dinga tsoratar da yara da abubuwa na ƙarya da abubuwa na wahami da abubuwa na na duhu yaro a sai mishi akuya na zuwa zai kama ta. wannan ƙarya ne ai akuya na kama mutum ne eh zan sa zan kira kwaɗan nan a waya Da ya kai kwaɗo ji magana ba ya yanzu yana da waya kada ke kar mu rinka kwa musu wannan kar mu rinka mu kwa musu mu nuna musu tsoron Allah da zama ya tabbata a zuciyarsu kamar wani bidiyo da na gani na wata yarinya wa an kai ta an kai ta umara suna dawa sai take tambayar babanta yanzu Allah na cikin nan kenan wai Allah na cikin Ka'aba kenan ina tambayan baban to yanzu an ce mata za a je ɗakin wa yawwa kuma ta ga ana zaga zai ba to Allah na ciki ne ta ga Allah kala ta san Allah ta san ina Allah ta san ɗakin Allah mai alfarma Allah ce to kar mu rinka tsoratar da su da irin wannan wal khurafat abubuwan da tambi ne shafi faɗi kuma su tashi cewa su san cewa babu wani abu tambi babu wani abu tambi قال يتي أن نغرس في الأولاد حب الانتقام من اليهود والظالمين مدفع ما آئم سن سجسن سن hukunta a yahudawa da azalimai da ranto ‘ya'yanmu su tashi da kin yahudawa da kin azalimai duk wani azalin da zama ba sa san shi duk wani mai da zama ba sa san shi وأن شبابنا سيحررون سيحررون فلسطين والقدس حينما يرجعون إلى تعاليم الإسلام بقول ما يرى سنتي ومتى فضاك قراطه بيت المجلس دا, دا, فلسطين انسو قوم أزوها قوم مؤدين المسلمين والجهاد في سبيل الله لكم اين جهاد لنفع كلمة الله يا رويتي ما مناجوا ايه wai shugaban kasan Israel sai karya ne ba wata kasa Israel a duniya A iska ne ba wata kasa Israel ɗan ƴan share guri zauna ne a wata kasa Israel Yahudawa ne azzalumai ne arna ne wanda kuma kullum burinmu shine Allah ba musulunci iko a kansu kuma nuna musu cewa kai ma kai ma in ka ci da karatun addini ka fahimci Qur'ani ka zama jarumi in Allah ya ga dama da kai za a kwato bashil maqdis da san cewa akwai wani wani taki wani gida wanda a gida a gini masu daraja a duniya shine na uku kuma a yanzu haka yana hannun yahudawa kuma akwai bukatar dukkan wani musulmi zai yana burin da shi za a kwato wannan gidan shine baitul maqdis duk duniya in ba da masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina babu wani masallaci mai daraja kawai masallacin baitul maqdis mazalla sallah sai ce in kai sallah a masallacin baitul maqdis sai kai sallah a garin ku so 500 kafin kai sallah raka a ɗaya kai a baitul maqdis amma kuma wani bakin ciki yana hannun yahudawa kuma sun hana sallah a gurin hatta sallar sallar sallar idi da suke dan buɗewa ake ceremonial wannan shekarar ma sun hana sun hana a kama mutum a azabtar da shi a kashe na kashewa a kai wanda za a kai wutuna kuma Allah ya azurta mu da jajirtaccen masu imani a gurin kullum kuma sai sun je kullum sai sun zo da wani su yi sallah da limanin su da kowa an wasu fara ma sallan dukun a zo a rufe su da duka sojoji da bindigogi wasu su kiyanke sallar a suna interest za ka gani su kiyanke sallar wani yana sallan a halje shi ya mutu ya ce oho ya yi shahada suna nan kullum karayi ake da su kwallasin na ga chief imam ɗinsu sun izra ɗin wai ta kai shi kotu me yasa a kai shi kotu wato da ya addu'a an ji shi yana alƙulu cewa Allah ya ba su ikon kwace masallacin shi na kai shi kotu to yara su tashi da sanin wannan cewa akwai wasu azzalimai wasu yahuda suna na suna zaluntar musulmai an gane ku yace wa yantafiruna bi iznillah kuma mu nuna ma yara da ikon Allah da ikon Allah